من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في قبر كراتون وأن للتاب تفسير القرآن من جرمى تفسير الضياع التعويل في معاني تنزيل تفسير شيخنا عبد الله بن فود وتغمده الله برحمته من كان أشكين سورة آل عمران شاهي 129 inda Allah madaukakin sarki yake magana cewa wadda da'ifatun min ahlil kitab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون hmm? إن على الناس كاهن لكن ها إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين a bayani ya gabata cewa wato su mushrikai da hudiyawa da nasara kowanne abin da yake kokarin jingina annabi Ibrahim alaihi salamu da jikinsa amma Allah ya kore ma annabi Ibrahim alaihi salam zama cikin shirki Allah madaukakin sarki yace inna awlan nasi lalle mahi kusantan mutane bi Ibrahim ga annabi Ibrahim lallazi na taba'u waɗannan da suka bibihi zamani a cikin zamaninsa aulan nasi ba mahi cancanta mutane mahi kusanta wa hazan nabi da wannan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam limuwa bakatihi lahu domin da tuwa ta da shi shiya fi a kasari ma shara'a lahu alal asalati wato kenan dacewar annabi sallallahu alaihi muwafakan manzon Allah lahu ga annabi Ibrahim fi a kasari ma shuri'a lahu a cikin manyan abin da an ka shar'anta zuwa ga annabi Muhammadu alal asalati akan toshi wallazi na amanu da kuma waɗannan da sun kai imani yin ummatihi daga cikin al'umma annabi hum aula an yaqulu nahnu ala dini waɗanda su sun kai cancanta su ce muna akan addini annabi Ibrahim la antum ba ku ba ayyuhal mushrikuna ya fi mushrikai wallahu walil mu'minin Allah shine majibincin mu'minai yansuru yana taimakon su wa jazi yana saka musu alhusna ya saka musu da alhusna wa ya fazo kuma ya tsare to ci gaba wadda ta'ifatun min ahli alkitabi law yudillunakum وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ودى قائبة من أهل الكتاب wato wani yankin jama'a na mutanen littafi ta yi guri lauyi dillo na kundare sun ɓadda kuwa wadda bi ma'anar tamanna a kuma na zala ko? Wani zala aya gaba ta jiɗa lamma da a ƙuraiza wa nadiri ma'azan lokacin da bani ƙuraiza da nadiri sun kira ma'azu wa huzaifa wa ammara da huzaifa da ammaru ilal yahudi yace zuwa ga yahudanci ba da waqa'ati bayan an gama yakin udu sun kace dawo ka zo ka zamba yahudi ya sauki gare ka don haka sai Allah ya ce ɗa'ihatu min ahli alkitab wani gabrin jama'a daga cikin mutanen ta wanda ta yi gudu law yudilluna kun da sun batar da kowa wato kenan yahudanci bata ne wadda kuma jam'an na wadda an lau fa'ala wa wudadata wal ismu minhu wadda wa yati wadda bi ma'ana ahabba ومصدره مودة والاسم ود وقد يتداخلان في المصدر والاسم kaji ma karatu ba wa ma yudilluna illa anfusahum ba su bada kowa sai kansu li'anna ismi idlalihim don laihim bace alaihim akan su ya koma wal ba su su saboda haka ko sun yi mummune ba su abin nan nasu ba su da gare su fi ciki wala luna illa amsalahum ba su bada kowa sai irin iren wa ma yashuruna bi zalika li gayati jahalihim ba san haka ba saboda jahilcin su ya kai karshe na'am يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب يا كوم زوال التاهي لم تكفرون بآيات الله ويدمي كتك كاهرتا دائم ينقر آيان أبنجد القرآن المشتمل على نعت محمد wanda ya har hada a kan sifar annabi Muhammadu au taurat ko ku a taura wal injil da injila annadiqa bi nubuwwati Muhammadin wa sidqihi wanda sai hurci da annabtar annabi Muhammadu da kuma gaskiya annabtar manzon Allah wa an antum tashhaduna al alhali kun san ta'lamuna annahu haqqun kun san gaskiya ne aw tashhaduna na ta ko kuna shi abin nan halartar ni istiwar manzon Allah kun shaide ta fi kitabain cikin littafi du abin nan injila da taura duk sun ba da sifa ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wai don me kuke ki kuma tare da kun sani na'am يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب يا كوما لما ينبعثوا إلمي وأن رسولك سلتها أتورا الإنجيلا ويشن دمي لما تلبسون الحق بالباطل دمي كنت تشوت أن يكريا دقسكيا وتكتمون الحق كنا تقويون قسكيا وأنتم تعلمون أنه حق الحالي كنتم وانا أبن قسكيانا wa ta'lamuna ma ala katini haqqin min al-ismi kuma kun san abin da ya cancanta ga wanda ya boye gaskiya na laifi wai don me kuke haka wato babu ba kenan mutum ya san abin da a gaskiya ya kiya ɗabi'a ya gudanci cita ya san gaskiya ya san abin da gaskiya na ya kiya Allah sauƙaƙe na'am وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره واكفروا آخره لعلهم يرجعون wato yahudanci ya kai ƙarshe ga wanda ke yadda ya shigo cikin ku ya gwada yana tare da ku don ɗaya ya kwaso sai kuma da ya koma baya kuma baya wannan ɗabi'a yahudanci ta wa ƙalar ɗa'ifatun min ahalil kitabi wasu daga cikin jama'a na mutanen littafi, ahalil kitabi yahudawa da nasara minhum ka'ab bin asharaf daga cikin su akwai wani babban kubuzin shugaba ka'ab bin asharaf wa malik bin saifi waɗanga abinda sun ka ba junan su shawara aminu billazi unzila ala allazina amanu wajahan da abinda ya kamata ku da sahi ku yadda ku yi imani ku yi kalmar shahada ku bi muhammadu waɗannan da suka imani ku yarda cewa ku kuma kun imani kamar su azharu ku bayyanar da al'imani bil qur'ani imani da alqur'ani lahum gari ku ce kun yadda da littafin nasu wajen nahari amma tun da sassaye wato farkon abin nan nahar bayan su subahin tayi ku zo ku tsuguna a yanda da ku duk abin da za a yi yanzu da ku za a yi amma da sharaɗin wakfuru ku butulci ku kahirce bihi da shi akirahu da yamma ku yi imani da sahi ku zo komi za a yi ayi da ku ku ce eh lalle kun gane addinin musulunci a gaskiya amma da yamma ta yi wakfuru akirahu ku kahirce da yamma la'allahum ya yi ku kwaso jama'a eh, mutane da aka rasu za su dawo an dinihin gaba da addinin su don mi kunu yaquluna don suna cewa ma raja haula'i anhu ba'da dukhulihim fihi waɗanga ba su dawo ba bayan shiga su cikin addini wahum ulul ilmi alhali ma'abuta ilimi na illa li ilmihin sai don sun san jibulula ne bacin addini da addinin sun haka na ƙarya na shasa su dawo ballan maina makidatan don bakirci bai nahu wadda magana sun yi shawara tsakaninsu a yi haka ko da ana rigima na imamul jama'a fa zahar hallahu Allah ya bayyana da wagga magana ta su kabla ilin gabanin su aikata kamin ma su zo wa su tsuguna su tsuguna da sahel sai Allah haɗa manzon Allah ga shirin yahudawa Allah ya sauƙaƙa wannan duk yana cikin ɗabi'un yahudu mu zubu tare da suwa sai an yarda da mu mu gwamciki don mu bata abin a ce ba na kwarai na ba kuma wasu su dawo su ce don tun da mun ka bari sun san ba na kwarai na ba koyon gaskiya na cikin a bai hudi irin wannan suna ta cikin a bai hudi ga wata nan ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم أو يحاجوكم لكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم آه. أكما سيسنك قل وتا سنك تولاتو منو كفو قزقزتا To tusaddiqu ka ku gaggauta aw la tuzhiru imanakum ko kuma kada ku bayyana da imaninku illa liman tabi adinakum sai ga wanda bi addininku Allah muzaida qala ta'ala Allah ce qul lahum ya muhammadu innal huda hudallahi lalle ita shirya ba abinda a shirya in ba shiryar Allah ba allazi huwa islam wanda yake shine mika waya wa ma adahu dalalun duk abinda ba shi bata na wal jumlatu i'tirabu yadullu wannan jumla i'tiradiyya ta kuma yadullu yana gwadi ita wannan a annaka yadahum lalle ma layan su la amfani, bai amfani bayna an tuminu wa maf'uluhu wa huwa wa na tuminu an yu'ta kakku yi imanin cewa wai ana basuwa ga hadon ɗaya mitila ma utitun irin abin da an ka baku min alkitabi na littahi wal hikimata da hikima wal fada'il da kuma abubuwa na alkhairai wal mustasna minhu ahad qaddima alaihi al mustasna al ma'ana la tiqu kafku yadda ku hurci bi anna ahadan yuta bi zalika cewa ɗaya ana bashi wannan illa liman tabi adinakum sai wanda bi adinu wala tuzhiru tasdiqa kakku bayyana da gaskarsawa da zalika da wannan illa li atba'ikum sai ga mabiyanku la lil muslimin kakku bayyana ga musulmi don mi ba a bayyana musulmi la Allah ya zadu don kasu ƙara tasalluba tsauri wala lil mushrikin kakku bayyana ma mushrike li Allah ya ragabu fihi don kada wato ma'ana su yi kwaɗayi a ciki Waya yajuzu an yutimma kalamu inda qawli illa liman tabi'a dinakum wa hina idhin fa an yuta yata'allaqu min mamari ai dabbartum ma dabbartum kun shirya abinda kuka shirya li Allah yuta a domin ka aba daya aw tunkiru da koko kun yi musu wa yu'ayyiduhu qira'atu ibn kasirin an yu'ta bil istihwami a tawbihi ai anna al-hasada lalle ya hasada hamalakum ta dauke ku ala zalika wa quli ala annaha nafiya wa yakunu min kalami a ɗa'ifa ya zan nan yana daga cikin magana ɗa'ifa su ɗin can kakkun imani ana ba wani misalin abin da an ka ba ku don mi in kun kai imani hatta shi ne au hajukum au da mai ma'ana hatta ta har yanzu su yi jayayya da kowa an yi adabin sa ala an yi ta wa da al-ahli la'annahu fi ma'anar al ai ay la tu'minu anna ahadan kaf yarda cewa wani daya ya galiba ku yana rijayo bil hujjati hujja aw la tuqiru li ghairi atba'ikum zalika ko kuma kakku yi hurci ga wanda ba mabiyan ku ba irin wannan magana mista hatta yi hajjukun hasturin jaye ku inda rabi kungo ubangiji yau mal kiyama tara alkiyama qala ta'ala qul Inna innal fadala bi yadillah alkhairi gaba ɗaya yana da hannun Allah ba wani mai iya ba wani alkhairi in ba Allah ba yutihi may yasha Allah na bashi shiga wanda yaso فمن أين لكم أنه لا a أحد مثل ما أوتيتم tun da alkhairi ga Allah yake to ina ya samu gare ku ba a ba wani ina da an gaba ku wai duk abin suka so su kauda manzancin manzon Allah wallahu wasi'un alima Allah mayalocin fadlate na alimun Allah masanina da alkhairuka ne da kuma wanda ya cancanta a ingiza mu alkhairi to ci gaba يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم wato musun gaskiya da ganin cewa gaskiya ba wanda a tare da ita sai suwa aikin yahuduna bayyuwa mutum ya ce ba wanda ya san gaskiya sai shi bayyuwa mutum ya ce ba wani mai gaskiya sai shi wannan aikin hudiyawa na yaktasu man yasha'u bi rahmatihi Allah yana keɓance wanda ya so da rahamarsa wallahu zu fadlan Allah ma alkhairi na azimin babba raddul lahum ablagu min al-awwal wannan rabi na yahi na farko mubalaga na'am ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون to mutane duwar sun ka taru duwar sun ka zan mutanen banza to Allah na jihu na kwarai ciki duwar mutane sun ka zan na kwarai ana samun mugu in ya zama cikin yahudu an samu na kwarai to ba mutanen da ba a samu na kwarai cikinsu to shi na Allah maɗaukin sarki ya ce wa min ahalil kitabi cikin mutanen littafi yahudawa da nasara akwai man inta a manhu bikin ɗari wanda in ka amince mai da dukiya mai yawa malun dukiya kasirin mai yawa yu'addihi ilaika wallahi in ka baya ajiya ka to ko jika bai canzawa yadda ka ba shi abin nan cikin ka ɗaure aka bai ɗin kuma saboda amana ce li amana ka abdullahi ibn salamin kama abdullahi dan salami a wada'ahu qurashiyun wani bakure shi ya ba shi ajiya alfan wa mi'atai uqiyatin zahaban ya ba shi uqiya wato dubu da ɗari biyu na zinari da ya gama abin da yake ya dawo ya karɓa fa'adda ha ilaihi ya bashi ita ya ɗauko mai kaya ne ya sallama ga hannun ci gata jama'a muna tare da kuwa wa minhum cikin yahudu akwai man in ta'amanhu bi dinarin wanda in ka amince mai da dinari guda au aƙalla ko ka amince mai da naira dubu la yi addihi ilaika wallahi bai ba shi gare ka don milihi ya rufe don yaudara ta in ka gaya ya a kuɗin nan illa ma dumta alaihi ka'ima sai inda ce wani aje sai an ka ce abinda za ka raka an wasa ka ce kakayan nan da ka ba baka rabu da shi ba baka daga baka ce ya mai kan maka yanka eh a ah. bil ilhahi da nacewa wal muhasamati da jayayya ila al hukami za ku wallahi in ka shi abu in ka daga ƙarya ka ƙari ya ci abin nan ina misali shi kuma ka ka abu bil asharashi kamar ka abu dan asharashi aw bin hasu ko ko hasu da ka abu ɗan ashirar da fin hasu waɗanga mai wadaran na cikin yahudawa abdullahi ɗan salami ko amintaccen mutum to shi ka abu ɗan ashirar in sauda a hukura shi yun akara wani bi ƙurai na daban ya ba shi ajiyar dinaran dinari da an ka kwana biyu to ya ce kudin nan da baka ajiya na kasan kwaɗo komin dinarin nan wajen hada musu ya mai musu ya ce waka ba kudi su Allah ko bata mutane suna ni ba ku kai duk inda ya buga ya buga ci shi bai bashi ba ka san dai tana da waya ko da huskar da kai yi magana da ita ko huskar da ta baka sauga ta ce ba ni ka ce baka ban ba ka san sai mai wadannan kwarai ko don ko da wani ka aika ce ba ya kace bari sai da kai da komai rashin kunya ta zuwa da kanka ya ta bari da kuma to amma shi ka abu dan ashara in kana son ya baka kaka bai hajiya wallahi in ka bai hajiya ka so bai baka saboda ba falsahi na barka ji abin da suke cewa ya'ani minhum zu amanatin cikin yahudu akwai ma'abuci amana wa minhum kha'inu akwai mai da rinda ya akalli shay a cikin dan abu kadan yaudara aikin sa ko dan abu dan cikin suna yaudara Allah sauƙaƙe wa qila mamununa an-nasara wal khawana al-yahud an ce amintattu nasara mayaudara yahudawa wato ba ya yi ba yahudi sauki wa qar'a nafi'un wal jumhur bi kasr al ha'i yu'addihi wa la yu'addihi mushbi'an illa qalun wa hishaman istakhlafa suka fi ikhtilafin sa wa qara abu amr wa hamza wa abu bakr bi iskan al ha'i kenan yu'addihi zalika tarkul ada'i wannan barin bada abinda an ka ba su bi annahum qalu ga ga abin gan sunan ga ga, ga ba sunan sun ce laysa alaina sabilun fi umina in muka ci kayan larabawa lahiya lau ko mutu lahiyar Allah bai kama mu bayan gidanmu na ayyar ismu babu laifi listihilalihim zulm man khalafa din duk wanda su a addinin sun ce ya halatta a zalunce shi to duk wanda ya za haka nan yace yana da wata hanyar da ya kabi duk da ya ɗauka ko amanar da ya ci bai biya akwai addu'a da zai karanta shi ke nan to bai hudina ba jama'a muna tare da kuwa Allah sauƙaƙe to Allah ya sawaka bai'ahum jama'atin min al-arabi wato jama'a daga cikin larabawa sun ya da suwa falamma asalamu qala lahum yahud lokacin da sun ka musulunta sun yi ciniki da suwa sun bi su bashi balarabe yana bin bai hude bashi a yana ya taibi da ya bashi lokacin da ya musulunta alu sai sun ka ce a taraktum dinakum kun bar addinin ku wan kada al ahadu na wa bainakum alqawli tsakaninmu da ku ya yanke falaysa lakum alaina haqqun babu wani haƙƙi tsakaninmu da kowa wada'u sun kai sun kai kuma da annahum cewa suwa wajadu zalika fi kitabin? wai wannan ai rubuce ki cikin littafin su Allah ya saukar da haka ba su ba su kodai wannan ne tafsirin farko wakila an ce tafsiri na biyu kanu ya kunu na innal amwala kullu halana dukiya kowa ta buta wal arabu zalamuna larabawa sun zalunce mu na wa gasabu haminna sun kwate ta gare mu wala sabila alaina fi ahadha minhum muna tare da kuwa babu hanya gare mu akan amsarta gare su da ayi dariƙin kana kowace irin hanya ta kasance mun ka samu kai ga kayan su ya halata gare mu fa aka zama Allah Allah ya kare ta su bi kauli da zancen sa wa yaquluna ala Allah al-kaziba suna farfada ƙarya ga Allah bizin ba zalika ila jingina wannan zuwa ga Allah wa hum ya'lamuna annahum kazibuna alhali su sun san makareta na qala alaihi salam lamma nazalat manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lokacin da wannan aya ta jida da zaba ada Allah makiyan Allah sun yi ƙarya ma min shay'in kana fil jahiliya babu wani abu da ya kasance lokacin jahiliya illa huwa ta ta kadami sai yana karshen duba dukan garo in ji manzon Allah illa al-amanata sai amana fa ha mu'addati ila albirri wal fajiri in kai yi amana da mutumin kirki ka cika in kai yi amana da kahiri ka cika duk abin da ka sani da an ka ji suwa annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani ya take shi kasa babu abin da ke koma dagawa sai abin da Allah ke mace ke daga amma amana na nan sake babu wanda za a yi mutum ya ci amana ko ta kahiri sai Allah ya kama shi Allah sauƙaƙa Allah ganar da muwa ƙala hmm. ibn al-arabi fil ahkam ibn al-arabi ya faɗa a cikin ahkamu nashi قال رجل لابن عباس إنا نصيب في الجزوي min ahli zimma mu muna dan tabawa cikin yaƙi ga mutane ga azna amana addajaja zakaru wa shat da yan awaki wa naqulu laysa alaina bi zalika ba asu muna ta ba laifi ga wannan a ci mazabu a yanka a gasa ko akwai fa qala lahu sai ce ya hada kama qala ahlul kitab wannan magana ta kuma yadda ahlul kitab sun kace laysa ala nafil na sabil innahum in addu al jizya su in sun ba da jizya lam yahilla lakum min amwalihim shay azna amana in ba da jizya dukiya ce ba ta halatta gare ka illa an bi bin amsun sai sai da dadin ransu sun baka intaha wa qala aylan fal amanatu azimatul qadari amana na da girman matsayi siddini ga addini wa min azmi qadariha daga yana daga cikin girman daraja ta annaha ta kifu amana za ta tsaya ala janibai sirati bisa gehe juna sirati la tumakkinu min aljawabi illa ma hafazaha ba wanda ke tsallaka sirati na wala ta wanda tsara amana wala zaqila la takun man khanaka don haka manzo Allah ya ce kakka yaudari wanda yaudari ka fil amanati wala yajuzu an tagadara man gadaraka bai halatta ka zambaci wanda zambace ka intaha بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين للمتقين بلى عليهم فيهم سبيل gare su akwai hanya ta kamawa man aufa bi ahadi duk wanda ya cika alƙawalin Allah allazi ahada Allah alaihi wanda Allah alƙawali akai nai aw bi alaihi min al-amana min ko ko da Allah akan su na bayar da amana da wani aulin lahi damiri na komawa liman ba'a, ko kuma yana komawa malin wata kallaha ya tsorci Allah da tarkil ma'asi da barin swaɗe swaɗe wa minha alhiyanatu daga cikin sabon Allah akwai wajara wa amal da'a da aikin da'a wa inna Allah yuhibbuhum fa inna Allah yuhibbuhum shi ya daidai sai aka yi suna zahiri fa inna Allah hibbul muttaqina amma fa inna Allah hibbuhum Allah yana son sai an kai suna zahiri yace hibbul muttaqina Allah na son mahujin tsoron sa fihi wa ba'u zahiri mawdu al-mulmal don haka sai an ka suna zahiri bagiran lamiri للدلالة أنه بذلك يقول في المتقين كينا يا شيخ المتقين wanda kiyaye amana wa jumlatu shar'i wa jawabu istina wa litaqari da ma qabla wa umumul muttaqida naba manabar raji min al jazai ila man wa ash'ara bi anna taqwa ya ummul wafa wa ghairi at taqwa jin tsoron Allah yana hada cika alkawari da waninsa ni ada il wajibati na bada wajibai wa shinabil manahi da nisanta abubuwan da an ka hana na'am إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم سوكما يهود سنة الأبي أوئي دبن دبن مو هدو سبايكم to ko da mai babbar riga da rawan ya bai hude na waɗannan abubuwa wani zala fil yahudi aya ga taji ɗakan hudiyawa lamma baddalu lokacin sun ka canza na akan nabi sifar manzon Allah wa Allah da alƙawalin Allah da ilaihim gari su taurata a cikin at-taura wa akhazu ala zalika rashawatan sun ka rike rashawa akan haka duk wanda zai canza hukuncin Allah don a bashi rashawa duk wanda zai fassara aya alkur'ani ya ɗebe ta awa alewa ya yi wani wuri da ita don cimma biyan bukata sai bai hudi da, wallahi Allah so kaka to aya ga taji da kan aw fi rajulin aqama sil'ata suqi ko ku aya ta jida kan namijin da ya tsaye da sil a kayan sayarwa ta a cikin kasuwa fa khalafa ya sha billahi allazi la ilaha illa huwa laqad ha bi ma ya yashtari hadi wa na dauka so ta billahi wallahi ka yan kasuwa an haɗi ce wallahi dubu goma da sauta ƙarya kai, dubu bakwai sauta don ɗaya riba dubu uku alhaki nawa ka sayo ta ya ce wallahi dubu goma ta gida jama'a ba a sa masu irin waka magana malakiru ko ka taba zuwa inda ya kasuwa ɗauɗa kasuwa na a hauka ya to ya yi to ya yi ta to ya don wanda ya haɗin gawa saka nan su kai wani an to sayan kai na to sayan kai to bismillah to ai kafin kai dole ya mana siya eh, goma na sota wallahi goma na soshi amma ka bada haka nan babu komi ƙarya ke bakwai sota to duk wanda ya rantsuwa akan hakan ga to ya aya gare ta sida hmm. au ko kuma aya ta ji daga wani tafsiri shi ash'afi bin qais wani bai hude na Waya hudi da kuma wani bai yahudi fi bi irin a cikin rijiya a a shi asibin ƙarfi ba ba ne da shi ne hudi aka jayayya a shi asibin kausi sahabin manzo Allah na jali to ko ku aya gare ta jiɗa da shi da wani hudi an to ana magana akan rijiya a shi asibin yace rijiya shi a tahita ya ce shi a da ita wata wajen halifu ala yahudi a shi asu bai da shaida annabi ya ce bai hudu shiranci kama fi bukari kama da cikin bukari bai hude ya rutsa ya rantsi wato mai rutsawa ya rantsi bisa ga rantsuwa ƙarya bai hudu na wallahi riga ɗaya sa Allah sauƙi to shi na Allah ce innan lazina yashtaruna lalle waɗannan da ka hurhurawa yastabdiluna masu ruhrawa bi ahadillahi da alkawalin Allah da ilaihim gare su fil imani a cikin imani bin nabi aw fi ada al amana ko ku a cikin bada amana wa aymanin da rantsoyin su min qaulihim zancen su su yahudu la lu'minun bihi suna cewa wallahi za mu imani da shi ba haka suka ba wannan ran sauran da wallahi za mu taimake shi aw khabin ko ko rantso su bihi da manzon Allah ka ziban suna hurhura wannan ƙarya samanan yan kuɗi kalilan kaɗan minan duniya jama'a muna tare da kuwa to tun daga farkon aya ga hazzakuwa nan duk wanda ya abin ga da an kai magana kansa ula'ika la khalaqa lahum fil akhirati waɗanda su ne waɗanda ba su da ko tsange na rabu kasu yin bahaushe ake tsange mun ga tsange ko sai mana abokan ku san tsange asha asha ba ba haushi na ba shi mala ba duk da yake haka ka sai kawai ka zauna ka ji hausa mala ba kana ta kange ko bata ko tsange bai da na rabo ya an ce ko tsange bai da an kai karshen babu rabo ko ko ka wanda mina na baka cewa ai ko tsange bai ban ba kai kana jin baka san an sai baka daji Allahu akbar ashe da bala baka ta ta yi Nasibin rabo na gurin fil akhirati ba ma magana a ba su rabo ba wala yukallimuhumullahu Allah bai magana da su gazaban alaihim wala wala yanzuru ilaihim Allah bai musu kallon rahama Yau ya yawmal qiyamati la yuzakkihim Allah bai tsalake su min da nasu zunubi walahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi mai cin jiki mai zarfata mulimun mai raɗaɗi ita kai wa fil ayati shi kana abdullahi ce cikin ayar ga dalilin akwai akwai hujja ala da hukumar hakimi lalle hukuncin alkali la yahillu haraman la yahillu haraman badinan duk wanda kai don kana da ƙarfi ka ɗauki mutum ka kai shi kotu ka shirya da alkali an ka ɗauki gaskiya sai an ka baka wallahi bonan an ka baka to ai hukunci an kai an ka bani hukunci an kai an ka baka da kai da alƙalbi yan wuta wuta wanda zai ɗauki kayan wani ya hukunta ya bashi ga hizo wani bisa ga cewa shi a wakilin manzon Allah shi na wakilta Allah ya karya ɗauki abin wani ya ba wani shi ko wani da aka ba ya ce alƙaliyar ban billahi lazi la ilaha illa suka mutu da na wuta ba shiga hukunci Allah sauƙaƙa wa inna minhu وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه يحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون wa inna minhum lalle daga cikinsu akwai min ahalil kitabi mutanen lita yahudiyawa da nasara na fariƙa akwai wani yankin jama'a ka abu bin asharati abu dan asharati ya kai ƙarshe wa malikum nusayfi saifi ko hoye bin adab da hoye dan adab wadanga ga yahudanci ga munahici ya san wuri guda yaluna alsinatahum suna karkatar da ya dihunaha suna karkatar da ita wa yabtilunaha suna juya bil kitabi lil sahi bi qira'ati da karanta shi kaka anil zali. daga barin wanda ya jida ila ma harahu zuwa ga abin suka juya shi kaman mi kasifatun nabi ya an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama sifar manzo sallallahu alaihi wasallama ga war take ba fara ta ce bakata wa ayatul rajali da ayat jiwa man zana rujima sun kace man zana rujima wanda yanzu na je sun kace wanda yanzu na ji kai nai kai bai hudu ko bai da kyau fa aw bi tagayyir harakati ko suna juye da masu nai shi shi karatu bima ya ga yuru ma'ana ga zai canza ma'ana kai don haka da sun canza masu to sai ma'ana ta juya da ta hasa buhu eh wasali zuwa da sai shi ai al-muharwan abinda aka karkatar min al-kitab daga littahi allazi anzalahu Allah wanda Allah jishe shi wa ma huwa min al-kitab al-hali ba littahi na ba bai cikin littahi fi shay'i komai Waya wa na suna faɗa huwa min indillah cewa ai daga Allah yake ƙarya suka wa min indillah ba daga Allah ne ba taki da liqauli wa ma huwa min alkitab wa tashni'u alai da kuma muna na gare su bi annahum na zalika tasrihan suna faɗin wannan bayani la ta'adi da ba jirwayi ba ka san in ya kai mutum shi faɗi rashin gaskiya bayanai? bai sai kai ta ba to uka ta kai ƙarfi ke komi za mu yi mu gaskiya da gaskiya ina ko gaskiya da gaskiya ba hu da maza wa yaquluna ala allahi alkazib suna hade ƙarya ga Allah wa hum ya'lamuna annahum kazibun ala hali su sun sama ƙareta na takidun wa tasjidun alaihi bil kazibi karwana da kuma tsarawa gari su da ƙarya ala allahi wal mu'tamadu da kuma abin jingina akan sa ma kana li bashari ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ها؟ an kawo gaba ba wa irin haza za mu misa ƙalibi na bako ko shi ke da sai mu fara ma kan albashirin ko mun saurari tafsirin alkur'ani mai girma na liyau tawil fi ma'ani tanzin wanda sheik abdurrahman isa ga gabatar la saka da alkhairi la ba mu ikon fahimta wannan karatu da aiki da shi shi kuma Allah ya ƙara mishi lafiya da tsaron rayuwa a kamar yadda aka nemi gudunmuwa shekaran jiya akan kasancewar microphone ɗin da aka yi amfani da shi na aro ne kuma goda ana tanawuli to an nemi taimako wancan satin sai aka samu kuɗin da basu su wuce a sai microphone da su ba domin ana sai da microphone guda dubu shida na kwarai to abinda an ka samu bai wuce sai wannan makirhun guda ba kuma akwai bukatar kamar yadda an ka ambata idan akwai makirhun din nan kamar yadda an ka san su saboda waɗanda an kamfani da su sun halaka da akwai bukatar mu taimaka fi sabilillahi domin mu ga mun mai da wannan makirhon da sauran abubuwan da wannan karatu ke tahiya tare da su da haka yan agaji su zagaya a sake neman gudunmuwa

Allah ta bin kadar kashe mutum daga nan Na an gani a to a da ya a daji gudu na aka da mai yakan ko jaya ba na yi ɗauka mai da yi ko ta ya bai da ko ya hazo da ya kare ana cikin a hankali da tafiya kuma kayan da abin ya wato gwashin kanka tambaya malam ba direban na a kusa bayan ba. Mahaiya shi dai mutane yanzu da an samu mutum ya fi da magana kan ba ba magana ya sa mutane da su saka mutane a ruwa da dan mutum da abin da na mutum ya fi wannan mutum ya bai shi sai a a a hankuli zai kula da zai wato irin wannan akwai matsala kwarai domin lallai komi da haka maruwa shi direba na shafi kawai yana tafiya a hankali a tsakanin motar kwaji inda za mu an karu gano wani abu suka wani abu ɗauke su daga abin da zai a ne amma da wani na karo kuma wani gita a wannan mutuwar ba za ba amma yanzu da babu wani abu da ya faru da zai da mota a don laifin da an yare mai sanannan zai ka fara fara da zai yi wata rayuwa ana da fara ba wai a kan da su sau da su ba a kan ne cikin guda ko wata ne tana kan cikin ba a wannan shi shine abinda a tabbace amma idan rukuwar take ne akwai wani na sauki da aka iya samu sai mutum ya ce kai kai ta kan kwalta iya azumin sittin na mutum guda sai ci da mutum sittin sittin gida shida domin na haka shafi a bai ciyarwa amma auren ainihi na ainihi ba mai nauyi na bautan aure masu lami ya zama haka ba da a yi yi cikin tsira wannan azumi in yawa mutum gudanar da ya kuma na wani

da wannan bai gita mai ba da bai sai wajen kama mota ba ta faɗi kaga duk abin da ka faruwa wata ba shi to shi ka kafara saboda haka kafara abin nan kashi yana rataya ga aikin mutum wasa'iku warrakibu walƙa'idu ko damin lama da ta damatu wa ma kana bi ghairi fi'lihim ko hadaru eh, eh me gatte eh shi yanzu yana ta waya bugi nan da gangan in ya bugi ce da gangan ko shi ya san hita tai haka ba a jingina mai wani aiki a ba zai kafara ko shi da ka yi sha ko ba ya shi mutu eh. kamar su iri a ba ya mutu ba shi ma to kashi daga nan Allah Ah, alhamdulillah ah, ah, wani ba Allah eh, cikin abin nan wani ya ɗauki nauyin kawo makarfin guda Allah ya saka musu da alkhairi to Allah ya sanu su jayewa ko Allah ya saka musu da alkhairi ya ɗauki nauyin daga cikin abin da aka nemi taimako ya ɗauki nauyin kawo wata ainihin makarfin guda Allah ya saka musu da alkhairi